mummunar rigima ta barke tsakanin 'yan daba a jihar Kano. Wata rigima ta barke tsakanin ƙungiyoyin 'yan daba guda biyu wadda har ta kai ga rasa a unguwar Rijiyar 'yan kada karamar hukumar Dala a jihar Kano. sai dai hukumar 'yan sanda ta yi nasarar kama wasu daga cikin 'yan daban inda take ci gaba da binciko sauran domin a gurfanar da su a gaban kotu alƙali ya yanke musu hukunci yanzu dai ga rahoton da jarida rediyo ta shirya akan wannan al'amari na sha biyar ga watan biyu na wannan shekara ta 2022 da misalin karfe biyar da rabi na yamma mun samu rahoto akan cewa wasu kungiyoyi na 'yan daba guda biyu sun yi fada wanda a fadar da aka yi a unguwar rijiyar 'yan kada da ke unguwar dala karamar hukumar dala a nan kano wani matashi ana wannan fada mai suna awwal abubakar dan kimanin shekaru goma sha bakwai da ke zaune a kwanar dala ya caka wa wani wuka a ciki mai suna shitu dan kimanin shekaru ashirin bayan samun wannan rahoto kwamishinan 'yan sandan jihar kano cp sama'ila sha'ibu dukko fsi ya da 'yan sandan operation pop ada wato kankace kobo a ƙarƙashin jagorancin dpo na jakara csp umar faruk tare ba su umarnin lalle lalle duk inda wanda ake zargi da wannan kisan kai yake a kamo shi wanda suka shiga aiki allah ya bamu nasarar kama wannan matashi wanda yanzu haka yana hannun 'yan sanda an ɗauki wancan wanda aka caka wuka an garzaya da shi babban asibitin marsala da kenan cikin garin kano inda likita ya tabbatar da cewa ya rasu yanzu haka kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni an dawo da wannan korafi babban sashen binciken manyan laifuka da ke banfai bangaren kisan kai domin a faɗaɗa bincike da zarar an kammala bincike duk wanda aka samu da hannu a wannan kisan kai za a gurfanar a gaban kotu domin a yi hukunci.